kimanin bindigogi sha tara waɗanda suka hada da kalashnikov sha ɗaya da pistole bakwai da wata kirar china ɗaya aka gano a cikin wata motar jigila kirar bas wacce ta fito daga garin gawo na arewacin mali jami'an tsaro a tashar bincike ta ƙauyen bangula da ke gabda mashigar birnin yamai ne suka gano waɗannan makamai da aka cusa a bahuhuwan masara mallakar igiyebor samsam orasiti wani ɗan najeriya mai shekaru 60 a duniya a take aka wuce da shi zuwa ofishin 'yan sandan unguriyar tala da ke gundumar yamai ta ɗaya inda ake tsare da shi sakatare janar na haɗakar ƙungiyoyin direbobi da masu aikin suhuri bugo da ƙari shugaban ƙungiyar sanko taxi mace muhammadu na alakanta faruwar irin wannan al'amari da rashin mutunta tsarin bincike na bai ɗaya wanda ƙasashen yammacin afirka suka bullo da shi a baya-bayan nan da nufin magance matsalar tsaro afirka ta yamma an hiddo wani fasaha da ake ce ma suyi da kar na selaji wannan kamar cikin tasha a kawo jami'an tsaro suna nan zamna cikin tashoshi an kawo kaya kamin a yi arisire sai sun bincika mai diba kwaya ya diba wanda ke diba bindigogi ya diba duwan ya diba gani in ana iya duwane ko ba a duwane da oza forai da kowa da kowa tulekor in an kare gabansu za a sa kaya a rihe sai su sa mai wani abu da ake cema sele kenan yana nuna cewa duk kayan da a cikin motar nan an bincika babu wani da yanzu matsalar da agare mu shine cewa wa'ansu garuruwa su kamar burkina suna sanyi-sanyi bisa kan irin wannan tsari abu ne wanda kuma bai kamata ba. Motar da ke ɗauke da waɗannan makamai ta yi nasarar ratsa dukkan garuruwan da ke kan hanyar da ta taso daga iyakar Mali zuwa kewayen birnin ya Yamai ratsawa ta jihar tilibiri Abin da ke haddasa muhawara a game da tasirin dokar ta bacin da gwamnatin Nijar ta kafa wa wannan yanki biyo bayan barkewar ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. Son Allah Dambaji shine shugaban kungiyar tabbatar da demokradiyya wato Kaded. Ya kamata masu tsaro su taka tsantsan kuma talaka su da kansu su tabbata tsaro ba masu tsaro ɗaya ba tsaro na duka 'yan ƙasa ne tunda masu tsaro doka ta ba su unhani da abubuwa da yawa amma ana iya dole na a kama musu tunda abin da suke yi don su kare muna waɗanda ba mu da makaman don su kare muna mu don mu zamana lahiya tunda duk abin da za ka yi duk kuɗin da ka samu in ya zama to ƙasa ka ba lahiya ba wanda za ka yi kuɗin ba ka ganin unhwanin kuma gudu za ka yi kabar kuɗin ko ka mutu kabar kuɗin. Tani dai aka kaddamar da bincike a kan wannan sabon al'amari mai nasaba da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a arewacin Mali yankin da 'yan ta'adda da 'yan tawaye suka mamaye bayan basuwar makaman da ake alakantawa da faɗuwar gwamnatin Kaddafi a Libya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.